ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب waɗanda suka kafirta suna cewa kai annabi Muhammad ba Allah bane ya aiko ka to ka ce masu Allah ne isasshen mai shaida tsakanina da ku cewa tabbas ni ma'aikinsa ne zuwa gare ku haka ma duk wanda yake da wani ilimi na littattafan da aka saukar daga sama kuma siffata ta zo a cikinsu shaida na ne to kuwa duk wanda Allah ya shaida mai gaskiya ne to karyatawar duk wanda ya karyata shi ba za ta cutar da shi ba